من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأدارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ملوكتين سركي مكي قال جدد بوليا أغريشي واندي كام ديدي وان اللوكتي أكما ديدي وان ينهي أتشن وان مسلاتي wanda aka mai lakabi da masallacin juma'a na yan doya wanda babban malaminmu a shek aliyu aliyu yake jagoranta muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya kare shi ya sanya albarka a cikin zuriyar shi da tamu ga baki ɗaya muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya sanya abin da ke karantar da mu wannan ya zama mana sanadiyyar tsiran mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan shi ya tsare mu daga dukkan wasu abubuwa da za su zama mana damuwa a cikin rayuwarmu idan ban manta ba yau muna shida ga watan rajab hijira ta fayyan alitta annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu miladiya ta nabi isa alaihi in ya inganta shekara 2022 muna roƙon allah madaukakin sarki ya dace da mu a daidai wannan lokaci da muke karanta wannan littafi suwarun min hayati tabi'in na Dr. Abdulrahman Rafat Albasha hafizahullahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kata mishi da alkhairi da ya tattaro mana tarihin waɗannan jagorori mabiya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi mutanen kirki muna nan a cikin isan ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai din al-imam al المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ko abu عبد الله الأسدي وندا شين سعيد ابن جبير ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ilimin tafsiri sannan kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shahada sannan mun ga irin ƙoƙarin shi wajen neman ilimi za mu gani sa'idu ibn jubair ta yaya samu shahada mun karanta a taƙaice sa'idu ibn jubair tabi'i ne an haife shi a lokacin na ali ibn abu talibin wajen shekara ta talatin da bakwai kenan haka za mu zo magani ya mutu a wajen shekara ta 95 duk da cewa akwai saɓani a wajen malamai ya rayu wajen shekara hamsin da bakwai shi ma a wani magana din mun ambata cewa sa'idu ibn jubair saurayi ne mai cikakken jiki sannan yana jin nishadi a jikin shi sannan kuma yana da basira bayan basira da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi yana da kyawawan ɗabi'u duk abu mai kyau yana kusanta duk abu mai mummuna yana ƙoƙarin ya nisanta sannan shi ba balarabe ba ne asalin shi ya zama balarabe ne muka ce ta hanyar maula hanyar a ‘yantar da shi sai a tsaraba shi zuwa wata ƙabila shi sa aka ce lokacin da wata rana ya zo wajen ibnu abbas yake cewa mimman anta wai kai sa'idu ibnu jubair daga ina kake sai ce qultu min bani asad nake daga bani asad nake sai ibnu abbas yake min arabiyyin aw min mawalihim kana cikin tsatsan larabawansu ne ko kana cikin mawali ne maula ne kai an yantar da kai ne aka raba ka jikin kabila ce la bal min mawalihim ce ani na cikin mawali ne yace ce qul ana mimman an'ama Allahu alaihi min bani Ka ce kana cikin mutanen da Allah ya maka ni'ima ya jingina ka zuwa ƙabilar banu asad da wannan ake cewa shi ba balarabe ne a asali ya samu zamuwan shi balarabe ne ta hanyar shi maula ne libani asad wa wali ba wani jinsi wani yanki daga cikin banu asad sai zamo ya samu kasancewar shi Larabe ta wannan bangaren muka ce tare da bakin shi tare da giddin kulewar gashin shi bai hana shi ya zamo ɗaya daga cikin mutanen da za a ji da su ba don aka ce kasancewanka baki ba zai hana ka zama abin da Allah ya kaddara ce ka zama ba da haka kenan ka ba aibi ba ne inda ba kai kai kanka haka ba sannan kuma tun da ya taso ya taso ne da ƙoƙari wajen neman ilimi da tafiye-tafiye wajen neman ilimi har ya fara tasawa ya je wajen wannan ya je wajen wannan na koyon ilimi har Allah maɗaukacin sarki ya haɗa Sa'idu ibn Jubair da ibn Abbas ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na Abdullahi Ibnu Abbas wanda ya lizumce shi kamar na muka karanta kamar yadda inuwan mutum take lizimtar mai shi haka baya so ya rabu da shi haka duk wanda ke so ya samu ilimi dole sai ya lizimci malami ko da yaushe kana tare da malamin karatu ko da yaushe da izinin Allah wata rana za ka iya ka zamo kamar wannan malamin bal ma kana iya kafi malamin yana da alaka da himmarka da kuma basirarka da ganewarka da kuma yaya ka ɗauki wannan karatu mun ce sa'idu Ibnu jubair Allah madaukakin sarki ya azurta shi da tafiye-tafiye don neman ilimi mun ga yakan je ziyarar ɗakin Allah mai alfarma a shekara sau biyu zai je don yi aikin umra sannan kuma zai je don yi aikin hajji shi ta aikin umran shi daban yake yi sannan aikin hajji shi ma daban yake sannan mun karanta cewa ya rike kufa ne a matsayin inda zai zauna ya gama neman ilimin shaidawa ya rike kufa a matsayin inda zai zauna ya zama limami ya zama kuma malami mai karantarwa a kufa mun karanta cewa in ya zo yana musu sallah saboda Allah wakilin sarki ya azurta shi da Qur'ani wani lokaci zai karanta da riwaya ta wani lokaci zai karanta da qira'a ta ibnu Mas'ud wani lokaci zai karanta da kira'a ta zaidu ibn sadiq wani lokaci ya ɗauko kira wata kira'a daban ma saboda yana da zurfi a wannan babi ne sannan ya kasance in yana sallah shi kadai muka ce fa rubbama qara al kullahu fi salatin wahida in sallah shi kadai zai zai karanta qur'ani daga bakar hannati muka ce wannan a wajen wanda Allah ya azurta shi da qur'ani ba wani dogon aiki bane allaran rammomi za ka sun fara bayan isha su kai asuba mai kallon bol ma muka ce yana iya awa hudu yana tsaye yana kallo ba tare da ya zauna ba sai na kuma wanda zai karanta qur'ani wannan duk da wasu suna ganin kamar ba zai iya yiwa a yi haka ba amma ga wanda Allah ya zuta shi da qur'anin zai iya haka sannan kuma muka ce idan ya wuce ayoyi waɗanda suke da magana akan alwa'du wal na rukun azaba ko wani alƙawari yakan nana ta ayan wani lokaci kamar su ashirin kafin ya wuce ta wattaku yawman turja'una fihi ilallah Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun in yazo kan wannan ayan zai karanta ta kamar su ashirin kafin ya wuce aya da wannan muka ce ya halatta idan mutum yana so ya qiyamul layl in ya ga dama ya ce yau ƙiyamun lailin da zai aya ɗaya zai canana tawa a cikin rako'in da zai ce wannan ayar na san ma'anarta kuma ina so in yi tadabburinta kuma lokacin da mutum yake sallah hankalin shi yana dawowa cikin shi sai ka ɗauki wata aya kana ta nanata tun da za ka yi kana hararo fassaranta to abin yana ƙara wa mutum imani sannan kuma yana sa ka ƙara samun nutsuwa a cikin jikinka muka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin ƙiyamun laili da aya ɗaya tak in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya ke ta maimaita ya Allah in ka azabtar da su to da man bayinka ne wa in taghfir lahum in ko ka musu gafara fa innaka antal azizul hakim da man kai ne mabwayi kuma mai hikima nana ta wannan ayin yana ta karantawa sannan na na'aisha radiyallahu anha an rawaito cewa ta kasance a ƙiyamun laili wani lokaci takan ɗauki ayan وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد da wannan aya za ana magajin mutuwa ta zo da gaskiya wannan shine abin da ka kasance kana yi wa gurin dan adam ga lokacin yayi domin ayin ce ta sa ta tana tunanin mutuwa tana ta tuno mutuwa tana ta tuno mutuwa ya halatta mutum ya dauki aya daya cikin alƙur'ani ce bari ta nana ta ta in kai gaji da nana ta sai kai ruku in kai ruku ka ɗago kai sujira in ka dago ka karanta fatiha ka sake nana ta ta kana hararo ma'ananta to wannan yana daga cikin abun da sa'idu ibnu jubair ya kasance yana yi haka in yazo ayan fa sawfa ya'lamun إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون zai tanana ta wannan ayar kamar su ashirin kafin wuce ta daga ayar tana magana akan masu laifi ne da sannu za su sani yaushe ibil aghlalu fi a'naqihim lokacin da za su ji tarkoki a wuyansu duk wanda yake yin wani laifi yake ganin ya sha to tuna akwai ranar da zai gitar kawuye shi ranar da za a kama shi a daure shi khuduhu fa ghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu ada innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم أرانا باك دون والذي جبن سلم رنكا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يباس دا بنجي تي غسلين الله تبان بيكين شتيني غنغنشي واللي يواس أدرى يوش عن الدنيا التي والسلاسل يسحبون ga kuma sarƙoƙi bayan an sa maka hukumi a wuya shine abin da ba za ka iya waiwa ba ba za ka iya tunkar da kanka ba sannan kuma ta kasa a sa maka sarƙoƙi wanda za a rinka jan mutum filhani sannan a rinka jan su a cikin ruwan zafi sun mafin nari sannan kuma a rinka kunna musu wuta a kansu ana kona su Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu daga azabar wuta muka ce wani lokaci ma au marra bi na'wiha min ayatil wa'd wal wa'id yaqsha'arra jilduhu wani lokacin ya karanta aya da akwai al wa'd wal ko dai al qawli ko narkun azaba sai tsikan jikin shi ya tashi wa tasadda'a fu'aduhu zuciyar shi tayi kaman ta fashi wa hammat 'aynahu sannan idanin shi su cicciko ma'ana kaga kamar za su zubar da da hawaye sun mala ya zano yadda ofi hawa ya ido hatta yushiku an ya ƙudu ya nahbahu zai ta maimaita ayan har sai ya yi kamar ran shi zai fita mun karanta wannan aiko? baya? ok to bari a karanta gurguje mu وقد دعب على شد رحاله إلى البيت الحرام كل عام مرتين من أنبتا cewa yakan tashi don yin tafiya zuwa ɗakin Allah mai alfarma a kowace shekara sau biyu marratan fi rajab farko a irin wannan watan yake zuwa watan rajab kenan ko ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yau khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum hadithin Abu Bakrata yake ce salasun mutawaliya uku a jere suke sannan ɗaya ne daban tun daga dhulqa'da dhulhijja al-muharram sannan sai a je watan Rajab waɗannan watanni suna da alfarma a ciki Allah ce falatar limu fihin na amfusakum kar ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni wannan watan yana daga cikin watannin da Allah ya haramta mutum ya zalunci ka kan shi duk da cewa dukkan watannin musulunci haramun ne ka zalunci kanka amma malamai suka ce a wannan watannin ya fi tsanani wannan watan da muke ciki yana ciki wanda ake cewa watan azumin tsofaffi wanda za mu gani malamai sun yi rubuce-rubuce akan a cikin musulunci babu wani azumi da aka ɗora wa tsofaffi aka ce nasu bal ma tsofaffi sauƙaƙe musu ake na ramadana ma ba za su iya ba ana sauƙaƙe musu ballantana wannan a daidai lokacin da za ka ga wasu tsofaffi ba su iya ramadana ba amma za su kallafa wa kansu sai sun wannan wata a su bashi daidai da kowane wata in ka ga dama azumci abin da ka iya ci kowane wata kuma ya halatta ka yi haka in ka ga dama alhamis jum alhamis monday yi sauran kwanaki ka huta in ka ga dama in watan ya kai sha uku sha hudu sha biyar sai ka yi ayyamul biyu kwanakin haske in kuma ka ga dama yau ka yi gobe sai ka huta siyamu dawud alaihi salam azumin annabi Dauda ba azumin da ya fi shi amma za ga wasu tsofaffi sai sun wannan watan gabaki daya wanda a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wata da manzo Allah ke azumta gabaki ɗaya ka cukan in ban da watan ramadana wani lokaci zai ta azumi har ka zata baya hutawa wani lokaci kuma zai ta hutawa har ka ta ma baya azumi wani lokaci zai ta azumin ya tayi ya shayi, amma ba zai ɗauki watan kaf ya azumce shi gabaki ɗaya ba bal ma ba watan da ya fi kaman watan sha'aban ba ma shi rajab ɗin ba watan sha'aban rajab sai wanne sai sha'aban kaga jikinka zai fara shirin fuskantar ramadan kenan amma sai zama su tsofaffi a wannan suke yin azuminsu in sun gama wasu tsofaffin talatin suke cif su gama a yi watan sallansu kuma sai a shiga watan ramadana sai su haɗa wata biyu ko kuma na wasu ma casa'in suke a wanda har sha'aban suna yi tabbas sun je kawai za ga wasu har sha'aban sai sun yi azumin nan casa'in daga wannan hanyar samun lada wani lokaci sai ka wahalar da kanka wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addini ba duk abin da ka sani sai a baka yalwa a cikin shi da wannan za mu gani malamai da dama sun yi rubuce-rubuce akan watan rajab ai ibn hajar yana da littafin da ya rubuta akan watan rajab ya sanya mishi bayyanar da abin mamaki cikin abun da aka kirkira ga da watan rajab sannan akwai ada'u ma wajar fi bayani ko ada'u ma wajaba fi bayani wad'il na fi rajab wannan shi ma wani rubuta game da watan rajab abubuwan da suka wajaba wajen kirkire-kirkiren da aka yi game da watan rajab duka ta karanta wani bayanin wanda ba shi da wani asali da haka sa'idu ibnu jubair yakan tafi aikin umra a watan rajab wanda wasu ma har sun ɗauki hakan a matsayin kamar sunna ne ai in zaka yi umra ma ana son ta zama a watan ramadana manzo Allah ce yin umra a watan ramadana tana daidai da yin aikin hajji tare da shi yin umra a watan ramadana tana daidai da yin aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kada kenan akwai wadanda ya falala duk da cewa ya halitta kuma ka yi ta a koyaushe to ya kasance kan yi wannan wa ukhra fi dhil qa'da aikin ziyarar shi na baitin a dakin Allah kuma yakan yi shi a dhil qa'da muhriman bi hajjin shi kuma wannan zai je yin aikin haji kenan kaga akan yi aikin haji kadai kana yi wa kai aikin haji kadai ka dawo kenan kana iya ka tafi aikin umara kadai kuma ka je ka dawo kenan wannan muka ce wannan shine al-asl sai dai ya halatta ga mutum da ke da nisa an yi zo sai aikin hajji kuma ya umra tamattu'i kenan ko qirani wannan ɗaya daga cikin nau'in ayyukan aikin hajji kenan wa qad kana tullab ilmi wa shudatul khairi wal birri wan nushi ya kasance ɗaliban neman ilimi waɗanda suke da ƙoƙari suke neman dacewa waɗanda suke neman alkhairi da albirri da kuma annusi suke neman ma'ana nasiha da gyaruwa ya tawafaduna alal kufa sukan yi dandazo zuwa kufa jama'a jama'a liyanhalu min manahil sa'id ibn jubair as al-azba dan su je su kwasa, su kamfata daga cikin irin ilmin da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa sa'idu ibn jubair mai daɗi mai tarin yawa wayartarifuna min hadihi alqawim sannan su kamfata daga cikin shiryar da Allah ba shi wacce take mai ƙarfi fa hada yas'aluhu an alkhashya wani kawai zai zo mai tambaya menene ake nufi da alkhashya ma'ana alkhawfu kenan fahiya ma hiya me ita فيجيبه بقوله في باش أنت لشوا الخشية أن تخشى الله جل وعز حتى تحول خشيته بينك وبين معاصيك tsoron Allah khashiya ita ce ka kiyaye Allah maɗaukacin sarki har wannan tsoron ya katange tsakaninka da saɓanka ga Allah tsoron da kake ma Allah sai ya zamo ya katange ka tsakaninka da saba mishi to nan ita ce tsoron Allah wa za ka yi tsanuhu an zikiri ma huwa wani kuma sai zo tambaye shi menene zikiri fa ya kulu sai ce azzikiru huwa ta'atullahi jalla wa ala zikiri shine yi wa Allah madaukakin sarki ɗa'a faman aqbala ala Allah duk wanda ya fuskanci Allah wa ata'ahu kuma yayi wa Allah ta'a faqad zakarahu to ya ambaci Allah wa man a'rada anhu duk wanda ya kauda kai daga barin Allah wa lam yuti'hu yaqi wa Allah da'a falaysa bidhakirin lahu to ba zai zama mai zikirin Allah ba walau bata lailuhu walau bata lailahu yusabbihu wa yatlu ko da ya kwana ya kai dare yana yin tasbihi kuma yana karanta littafin Allah yana saba wa Allah ya kau da kai ba shi da yawa wa Allah da to ba zai zama mai zikiri ba muka kawo ayan ai Allah ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kau da kai daga ambaton Allah madaukakin sarki to yana da rayuwa mai kunci duk wanda ya bar Allah za ka samu ko yana cikin wadata to rayuwar shi akwai kunci a cikin ta ko da gashi kana gani babban gida babbar mota amma ba ruwan shi da Allah wallahi a cikin zuciyar shi yana cikin kuncin da da za a buɗa maka ba za ka so Allah ya baka dukiyar ya jarabce ka da wannan kuncin da yake ciki ba ai Allah ya gaya mana faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله مدعوك كنسر كيشي فمن يريد الله أن يهديه دون الله كيسو يشري يدش يشرح صدره للاسلام سأل الله يبوء لك يجيش للمسلمين sai ji duk wata ni'ima kawai bata kai mai musulunci nan da yake kai ba sai ji babu wata ni'ima da Allah ya mishi a fadin duniya da ta kai kyautar musulunci da Allah ya baka kuma wallahi babu wata kyauta da Allah ya yi wa dan adam kamar ya yi shi musulmi babu ita duk abin da Allah zai baka a duniya nan wallahi bai kai kimar musulunci da Allah ya baka ba babu shi ko akwai shi saboda shi ne sharɗi kacal da in ka mutu a kan shi ba wanda isa yanke maka hukunci a kan cewa ba za a sa aljanna ba kuma shi kaɗai ne abinda idan idan baka mutu a kan shi ba ba wani wanda ya isa a gidan aljanna inna dina inda Allahi al-islam inna dina inda Allahi al-islam addini karɓaɓɓe wanda Allah ya da shi a bauta ta mishi ne musulunci wa man bi ghayra al-islam dinan ma allati falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk abin da zai Allah ba zai taba karba mishi ba kuma ranar kiyama cikin tafaffun mutane zai tashi al wa akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا shine addini kadai da Allah ya yadda abota mishi da shi shin malamai akwai ne akan falalan musulunci Sheikh Muhammad ibn Abdul yana da littafi akan falalan musulunci sannan kuma shine addinin annaba babu wani annabin da ba da musulunci aka turo shi ba kaga wannan sai ƙara sa maka nutsuwa kenan to in Allah yana son ka da alkhairi wallahi in ka tuna kai musulmi ne sai ka ji zuciyarka ta yi daɗi kuma shine abin da annabawa suke roƙon Allah ya ɗauki rayuwarsu a kai annabi yusuf alaihi salam ne yace rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تجمي توفني مسلما وألحقني بالصالحين متانا فرعون دا مسير تنشي لو كتن دا aka sa su suka yi abin da za su yi amma daga ƙarshe da suka gane gaskiya mai suka ce rabbana Afirik alaina sabaran wata wafana musulmi ya Allah ka koro mana da hakuri dan fir'auna ya azabtar da su a yanke maka ƙafa ɗaya, a yanke maka hannu kuma daban amma suka ce abin da muke roƙo ya Allah kawai ka kwararo mana yin haƙuri. Fatanmu dai ka samu mutu musulmai la duk abin da zai mana ba matsala a mu fatan mu baka ka gafarta mana kuma ka dauke mu musulmai haka mutum ya zama kanshi a musulunci ta roƙon Allah Allah ya dauki rayuwar shi a musulunci in aka gama insha Allah ka dace Allah ya dace da mu waman yuridi an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama wanda Allah yake so kuma ya batar da shi to sai Allah ya sanya kunci a cikin zuciyar shi ba kuɗi ga komai amma kuncin da yake ciki a cikin zuciyar shi wallahi da zaka gani sai kai tir da shi ka annama yas'adu fi sama kamar mutumin da aka zuro mishi igiya aka ce hau sama malamai suka ce balagar da take cikin wannan ayar ita ce dan adam ai ba a yi shi rayu a sama ba a ƙasa yake rayuwa inda za ka ɗanyi sama sosai za a je inda iskar da take shaƙa oxygen ɗin za a je iskar da take saman nan ta fi ƙarfin ka shaƙe ta daidai yake da a kama bakinka a kulle kuma a rufe maka hanci kuma ana so ka rayu zai iya rayuwa ka rufe wa mutum hanci da baki kuma ka ce kana so ya rayu sai ya zai rayu ai masu hawa sama ma ba suna iskar da suke amfani da ita ai daga nan ka suke ɗauka saboda in babu wannan iskar su ma za su mutu ai iskar da take sama tafi karfin dan adam ya shaka in aka kai ka tsakiyar in ka in kace zaka fitar ta ma karfi wanda zaka ja ba za ta jawo ba to daidai yake da asa kanka a cikin leda a kulle a ce kuma ana so ka rinka yin numfashi ta za ka yi ba zai yi ba to wannan haka zuciyar mutumin da Allah bai yalwata shi da musulunci ba haka Allah ya siffata ta da shi to ka kaddara ya yake ji ga kuɗi ga komai ga motoci ga mulki amma a cin irin walwala da nishaɗi da kake samu a matsayinka na musulmi baya samun ilimi. daga wannan sai mu ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa kan wannan addini na musulunci ba dan shiryar Allah ba da mu ma ba mu samu kanmu haka ba ai ba wayo muka fi waɗancan waɗanda ba su zama musulmai ba ba kuma wata kyauta muka ba Allah ba ne ganar da mu musulunci din muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwar mu a cikin wannan addini na musulunci Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ana nuna mun cewa kaman lokacin ya kusa duk da inda muka kusan tsayawa na ganin kamar a wannan gaban ne ko walam yuti fa bi lahu wa qad kanat kufatu وقد كانت الكوفة حين اتخذها سعيد بن جبير دار إقامة له خاضعة للحجاج ابن يوسف الثقفي ذا متاشي إذ كان الحجاج يومئذ واليا على العراق كنا أولا قبل ذا متاشي ذا مذومغني وانيني الحجاج ابن يوسف sannan kuma wani irin matsala ya samu lokacin da ya taba wannan bawan Allah sa'idu ibn jubair samu zo mu gani lokacin tun da ya kashe sa'idu ibn jubair din nan bai sake samun bacci ba kwana ko ya kwanta zai bacci baci ya dauke shi kawai zai firgita ya tashi sai ga ga sa'idun nan yana ce mishi me na maka ka kashe ni yana rike da rigar da ya bacci ya fara daukar sai gan ya tashi har ya duniya bai iya samun yin bacci ba a ƙarshe ya ɗauka cewa lallai Allah ya jarraba shi da ta'ima ya kakkashe mutane da yawa fa amma bai samu matsala ba sai da ya kashe wannan bawan Allah za mu zo mu gani sa'idu ibnu jubair yana daga cikin mutanen da in yi addu'a addu'a shi tana karbuwa yana da wani zakara da tunda zakarin yake yin cara yake samun daman ya tashi sallah cikin dare shi sa'idu ibnu jubair wata rana sai zakarin bai yi cara da daddare ba har sa'idu ya dan makar bai samu ya yi kiyamun laili ba eh wannan zakaran addu'a har zakaran ya bar duniya bai sake yin kuka ba daga nan mahaifiyar shi da ce daga kan wannan karka sake wani abu mummunan addu'a Allah madaukakin sarki ya dace da mu idan muka zo insha Allah za mu karanta tisan da sauri sauri tunda wancan satin ma nan samu jinkiri ga wannan satin ma kuma mun sake samu dan jinkiri waɗannan addu'o'i guda uku da izinin Allah su ne addu'o'in da za mu karanta waɗanda aka raba takardunsu a wancan safi sai mu fassara kuma kowa sai ƙoƙarin ya haddace su addu'a ta farko azzikiru inda al-khuruj min al-manzili ko addu'an da ake yi yayin da ma'ana mutum zai shiga gidan shi maka ce wannan za a ware ta sabi da ko lokacin da mutum zai fita daga cikin gidan shi za ka fita ka tafi kasuwa mun san da garin Allah ya waye kowa yana fita wajen nema wani zai tafi sada zumunta wani zai tafi wajen harkokin kasuwancin shi wani zai tafi ayyuka daban-daban to kuma kaman ka bijirar da kanka ne ko dai ka dawo ko baka dawo ba to tunda ka bijirar da kanka zuwa hadari mai yawa don baka san abin da in ka fita za ka haɗu da shi ba to ai ya kamata ka yi addu'a kana iya fitowa matsala ta samu ba a da kai gida ba da yawa sun fita ba a da su gida ba sai dai a dawo da gawarsu da yawa sun fita ba a san inda suke ba kuma har yau ba a san inda suke ba akwai mutanen da tun da suka taka kofar gida suka yi sallama za su tafi kasuwa har yau din nan ba a san ina suke ba kuma ba a gan su ba kuma ba a ji labarin sun mutu ba su mutu ba ina suka ba sani ba raga wannan ayyana da mahimmanci lokacin da ka fito ka taka kafar ka za ka fita daga cikin gidanka to sai ka ce bismillah wannan fitan da zan yi da sunan Allah ne tawakkaltu ala Allah kuma ga Allah na dogara wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani ƙarfi sai ga Allah maɗaukacin sarki kaga na farko ka dogara ga Allah kuma ka tabbatarwa da Allah baka da wani ƙarfi ko dabara sai daga wajen Allah maɗaukacin sarki idan mutum ya karanta wannan kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Anas ibn Malik idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala idan mutum ya fita daga gidan shi sai ce bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في ككرا تولنا وشيك ننزاك سامور انس أبوه كمن حكا ذاتي هديتا وكفيتا ووقيتا فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي idan mutum ya karanta wannan to shi kenan za a ci ci gaba da harkokinka an shiryar da kai an isar maka sannan kuma an tsare ka sannan kuma dukkan wasu shaidanu za su nisance ka a wata riwaya wani shaidanin ma zai gaya wa ɗan uwanshi shaidanu ya za ku yi da mutumin da aka shiryar da shi kuma aka tsare shi kuma aka isar mishi din lamarin shi mana ba za ku iya da shi da ke kaga wannan babbar addu'a ce wannan kowa na san ya iya wannan za a iya karanta makaranta ko bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan kawai ake so ka faɗa kuma lokacin da za ka yi addu'a ana so ka hararo ma'anar addu'a in ka ce bismillah da sunan Allah sai ka hararo girman sunan Allah ɗin in ka ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah ɗin to shi kenan ba za ka rataye wani abu ba a jikinka ba in har ka ce ka dogara ga Allah ɗin ba wani abu da za ka rataye a jikinka in ka ce ka dogara da Allah ba wani abu da za ka riƙe ka ce wannan da shi zan samu kariya a ka hararo dogaranka ga Allah ɗin Allah zai maka komai ya ishe ka kuma ya wadatar da kai sannan ka ce wala haula wala quwwata illa billah ba wata dabara ba wani ƙarfi sai ga Allah madaukakin sarki wannan mun gama da addu'an fita daga cikin gida kenan ka fita sai ka tafi kasuwarka ka ta harkokinka wallahi hankalinka kwance in ka tuno da lokacin da za ka fito kai wannan addu'a addu'a ta biyu ita ce addu'ar lokacin da ka hau mota ta daidaita za ka yi tafiya ko kuma ka yi sallama da iyalai ka fito daga gida ka ce zan yi tafiya ka taka kofar gida ko in ka hau mota ka daidaita akwai addu'an da ake in ka hau ka daidaita sannan akwai kuma addu'ar da za ka yi ita wannan addu'ar tafiya ce ita ma za ka yi ta to ita ce wannan ta biyu da za mu karanta ita kuma wannan addu'ar za mu gani ta zo a cikin sahih muslim hadisin ibn umar radiyallahu an shi ne za ka yi kabbara guda uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai ka ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تكتي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun wannan in za ka yi tafiya ita ma yana da kyau a lokacin da ka fito daga gidanka ko ka hau abun hawa mota kafin ta tashi ka tabbatar da kayi addu'an hawa mota kuma kayi addu'an tafiya da izinin Allah za ka tafi za ka dawo ba wani ɗankin kidnapping da zai kama ka in Allah da in kai wannan da izinin Allah za ka fita daga gidanka kuma za ka dawo lafiya wannan karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawa ko da yawa kuma inda muka karanta a cikin al-ghafla gafala da yin wata addu'a yana iya sa a jarabce ka dan ka kina cewa akwai abin da ka bari jarabawa ta zo maka irin waɗannan abubuwan suna da shi ita ma ran karanta ko hmm. الله أكبر الله أكبر الله أكبر دوغو kenan sai mutun سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wannan iya nan mutum da zai in ka dawo daga tafiya ma kuma kafin ka shiga gidanka ana so ka karanta ta a nan sai ka kara da cewa ayyuna tabiuna abiduna li rabbina hamiduna sai kai sallama ce ka shigo gidanka in ma sun samu ne ana so kai sunnatul qadim min as-safar sunnar wanda ya dawo daga tafiya in ka dawo daga tafiya kafin ka shiga gida to zai ka samu masallacin kusa da gidan da sai ka yi ta abu sai ka shiga gidanka sai ka karanta ma zuwa sai ka shiga sai ka sallama ka shiga gidanka irin wannan su suke saukar da albarka a gida abu na farko hadisin ibnu umar ce wannan ibnu umar ya karantar da mutane ke cewa manzo Allah ya kasance duk lokacin da zai tafiya in ya daidaita akan abin hawan shi raƙuri ko kuma abin da zai hau doki ko jaki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara salatan yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma maka shekarun ka hararo ma'anar abin da kake karantawa sai ce subhanallazi sakhkhara lana hada aiki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin kawar mota dabba duk in ba da horewar Allah ba da ba kai ta kasar da mota tirela tun mota ke ɗauka kuma ɗan mutumin nan ƙarami a cikin ke sarrafa ta inda yake so gaba nan za ta yi daga sarrafa wa Allah ne korewa Allah ne to sannan sai ka ce wa ma kunna da mu muqrini ba dan horewar Allah ba mu dinnan ba mu isa mu sarrafa wannan abin da muke hawa ba dai wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu zuwa babban bijin mu muke komawa muke juyawa تتكي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا يا رب العالمين منا وقلت تشر من الكبيا تامو البر والتقوى الله تعالو تامو جديا دكما قولا الله شمان الكبيا تامو البر شيل حسن الخلق شاوى وانتبهوا تفيرنا لذلك الله تعالو داسي لشاوى وانتبهوا domin akwai wanda in ya bar gidan shi sai kai abin da in a gida ne ba zai yi ba wani ba ya neman mata don ya bar gida wani in zai abin sai ya bar gari to ta sai ka wuce Allah ya tsere ka cikin tafiyar nan da za ka yi ka dace da albirma wa taqwa sannan ka samu taqwa menene taqwa ita ce luzumtar ɗa'an Allah ko kuma duk abin da za ka yi shi don ka sanya wa kanka kariya daga azabin Allah kana ruwan Allah sannan bayan haka ka roƙi albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda ya Allah game da aiki kuwa a cikin tafiyar nan Allah ka sa duk abin da za mu aikata wanda kai da shi kar mu aikata abin da ya Allah ba kai da shi ba sai ka ce Allahumma hawwin alaina safarna hada ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya mun san as-safaru qit'atun min al-'adab tafiya yankin azaba ne ka ce za ka tashi daga wani gari zuwa wani gari shi ma yankin azaba ne ga gajiyar dan ma yanzu tafiyan an sauƙaƙa cikin mota ne motar ma kuma ga AC ga abubuwa amma duk jihar kuma akwai wahala sai za ka yi tafiya ka jikin kana ciwo ka yi tafiya ka dawo gida ka ji ka wani lokaci da zai yi yawa ma ba kana da shekin imani ba sallama sai ta baka wahala to ka roki Allah ya sauƙaƙa maka wannan tafiyar da za ka yi awwin alaina na hada waɗuwi anna burda ya Allah kan nan na mana nisan wannan tafiya nan da lagos ɗin nan da za mu je ya Allah ka sa mu ganta kamar kawai nan da akwai gani ma'ana sai kaga wahalhalun da komai ta fi cikin sauki babu kare-kare da yawa nan da nan ta kai kuma biyan bukata an samu amma in ba haka bai in Allah bai nan da ma tafiya ba to kana iya ka samu ɗimuwa a cikin tafiya ɗimuwa a cikin tafiya kuma sai ka je kamar akon da sai ka gano ai hanyar bauchi kamata ka yi wani zai ne na ce ya taɓa samun irin wannan ɗimuwa ya fito ta nijar ya fito daga ya mai ya fito ya zo a dusu akwai hanyar da za ka ɗauka zuwa gaya bodan da za ka shiga benin kogi akwai kuma hanyar da za ka ɗauka ka taho maraɗi bodan najeriya ce shi ne zo kawai kai ke ke ɗauki hanyar kuma da ɗimo ta kama shi ko tsaye tambaya kuma bai ce ta hanyar nan hanya ita ce ko ba ita ba ce sai dai dandana da bodan benin kogi da sai gano cewa hanyar kan ne kamata yi kilomita wani ɗari nawa to kaga wannan ya samu imuwa kenan inda Allah ya nuna da mishi tafiyar sun yi zama cikin sauƙi kuma ya tafiya ta ya kusa to in za ka yi tafiya ka roƙi Allah ko kuma shi mukan ba su da kuce da ajama da Allah kowa ya addu'ar tafiya a sunna ta annabi kuma ba addu'ar da ya kamata a yi kowa ya karanta wannan ya kabbara su uku ya karanta subhanallahi sakhara lana hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم عون علينا سفرنا هذا واقو عنا بعدا تمكنك اللهم أنت الصاحب في السفر الا كيني ما ابو a cikin wannan ان الله يا ابو abokance ka a cikin tafiyar والخليفة في الأهل يعلى الله خليفة مجيئين يعلم معنى يعلم منظر منبر يعلم إيالهم كلمه من خليفة أتكين تسنن اللهم إني أعوذ بك من وعد فائد سفر يعلى إنا رومانك كالأي لدى وعلى الحالين تبيعك duk mai tafiya kan wahalalun tafiya kaɗan daga cikin wahalalun tafiya ne na sai mota ta kai ko inda ake tsoro sun taɓa shi da wannan wajen ana fushi da wannan wajen kuna zuwa kuma sai tare a yi masu sun soka kuma lalata miliyoyi kake ɗauke da su ko kuma a cikin abin da ta ɗauko akwai abu mai ɗaga hankalin da inda za a kwace rayuwar da ta ta rayuwa kaga wa a ta isa ba ke daidai katin karfe goma sha daya an zo daidai cikin jirgin jirgin nan sai ta mota so Allah ya kare ai za ka hankalin ka da tashi dab ga gida kuma kana da nan da halaka ko kuma ka zo daidai a nan wajen daidai nan aka yi da za ka yi da za ka kaka shi zuwa nan zuwa ai ba za ka samu mutuwa ba wahala ce ta tafiya ita ma wannan daga cikin wahalhalun tafiya mota ta tsilla ko a inda ba ruwan sha kuma ba kwa da komai babu gari kusa kuma da halin ya tsananta hankalin ku ne tashi yana daga cikin wahalalin tafiya kana da abin da kake so ka cimma kuma an ba ka lokaci sai a ce mota ta tsaya a hanya in kauce wannan lokacin ka rasa wannan kenan kaga shi ma wahalar tafiya ne hankalin da zai tashi wa ka'abatil manzar yalla ka tsare mu mummunan kallo a ce mu ga wani abun da zai tsaga mana hankali cikin tafiya nan dalla ta kare da cikin abu mummunan kallo muna tafiya sai muka haɗu da kaza ai muna tafiya sai muka ci karo da kaza duk mummunan kallo ne tafiya ne da zaka Allah ya tsare ka wa su'il munqalabi da kuma mummunan majuya inda za mu juya ko inda za mu koma ya Allah ka kiyaye mu daga mummunan juyawa fil mali wal ahli cikin dukiyar a zamu. abin da muka tafi muka bari ya Allah mu za mu same shi da ne ko iyalanmu ko kuma dukiyarmu to sai ka kana da wannan addu'a in ka kana da wannan addu'a wani kai tafiya ta cikin kwanciyar hankali da izinin Allah za ka tafi lafiya kuma za ka dawo lafiya Allah ma ɗauki sarki ya ba dace tafi. wannan addu'a muka ce ko dai an shiga mota an bege ta bayan ta yi addu'ar hawa a duk hawa akwai addu'ar hawa a duk hawa za mu zo a lokacin kuma kana iya karatuwa ko kuma lokacin da kai sallama da iyalan ka kafta daga gida ka zo kofar gida kafin ka fita sai ka karanta wannan addu'a in ka karanta wannan addu'a da izinin Allah shi gaba da tafiyar ka in kana tafiyar ka tana kayo addu'a manzon Allah ya karanta da ita da izinin Allah in ka fi shirya annabi ka tsira in kuma ka saba ka zuwa annabi kana iya haɗuwa da shan gawa malumin su take wannan addu'ar ba dole ba ne amma ga mai sukan koyi da suna da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kuma ga mai neman kariya a cikin tafiya zai wani abu kuma da zai ba neman kariya a cikin tafiya muna roƙon Allah cikin sarki ka tsare mu matafiyanmu mu Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ta kare su daga wahalhalun tafiya da kuma mummunan abin kallo wannan azurin kowa kokari biya ta da izinin Allah ya tabbata da cikin tafiye-tafiyen shi da izinin Allah ya samu kariya da izinin Allah babu wani abu da za ka yi wannan sun kai ta tawara ta tafi da izinin Allah sai addu'a na alhamu wal hal wanda ita ba ta ce da mun zo sharwa sai makaranta ta idan mutum yana cikin bakin ciki da damuwa na rayuwa me ya kamata ya zo da wanda Allah zai kwarar ne shi wannan damuwar da izinin Allah Allah ya dace da mu ok to malin da aka da in ta ci da wata ya bayani ta ko sai da kana zan da wani tawo mutane in ka mutane ne ba za da bayani a kan ta ya wani Allah a ta ta saboda waɗanda suna ɗan nisa haka ba matsala insha Allah in Allah kai mu sati mai zuwa za a karanta da sai kuma mai nemi sabuwa Allah ya dace da eh, a ai hakuri ah, ma Allah wa kafa khairu mimma kasura wa anha dan kaɗan da ya amfanar ya fi biyuwa wanda bai amfana ba a gama wannan ba wannan da allah guda biyu na mutum ya uzura kai shi kafin alawar da zuwa suna cikin kai shi kenan da an zo sai ke ta uku zan zo ra'ayin Allah ya Allah ya dace da mu Allah ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya datar da mu waɗannan abubuwan ya kamata da an sake gyara su ana samun matsala a kan su da fatan Allah madaukakin sarki duka wannan muka daidai Allah ya ba mu da a ciki wanda ya zama kuskure da ya karancin fahimta Allah madaukakin sarki ya fi shi ya tabbatar da mu akan daidai na ba da shi a fili ba mu yi kwamfani gaskiya ya kara mana kuri da sunna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma da biyan gaskiya Allah madaukakin sarki ya fi mu mu kuma da muke da rayuwa Allah ya ba mu gudun da su waɗanda ba su lafiya a duk da suke mara Allah ya ba su lafiya masu damoyi da suke bukatar addu'o'i Allah ya yi mana damoyin mu ألا بروح التذكير إلى ما أدبرك أشكر يوم يقال ما نجاه يوم ألا بروح التذكير تربية سرما لسو تربية إذ تأتي المطلشي وأن تتركوش ما روح ألا بروح التذكير إلى ما لسو تبرجي ألا بروح التذكير إلى ما لسو كمحيا إليه تراجي أن نبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا